gaskiya ni na gaji da duniya ga gaskiya wawan yano gar ka taba gar ka taba ni gaya maka bamce a cikin wurin nan gar ka taba kai na sauke dan wawan ya kake gar ka taba ka tashi ka cikin abincin ka waje gar ka taba gar ka taba don Allah ka heto eh dindirin dindin ina ruwana ai sai dai a mutu eh baba yalo gakka taba ni gaya ma gakka taba gakka taba kashe mu zaka mu duka gakka ka taba wallahi sai dai a mutu ai mutuwa jigon rayuwa ce wallahi kai wallahi baba yano ni kuma sai ne in kashe ka wallahi baba yalo har ka taba wallahi kashe ka zai a tank kashe ka zai Wai duniya daɗi. Wai duniya daɗi. Wallahi sai ya kashe mu. abokina wai kaga wani duniya mai kyau? kai ba yalo sai da ni gaya maka ka kashe kanka haramun ne ka kashe ke kanka eh wallahi masoyiya ta na gashi da duniyar tanna kuma ke fa kya baro ta hakan gani to ai abin da zaka gani hukuncin da zaka huskanta gaba shine matsalar ka wa'anda sun kila la aiki an karata yi su ga sunan wallahi gaskiya ne masoyiya ta amma wannan duniya da kyau take sosai baban yalo yau zaka ɗanɗani hukunci zaka ƙetare raɗi idan ka ci jarabawa to ka huce idan baka ci jarabawa ba wanda yayi aikin kwarai shi ke kenta ne shi lala aiki kuma sai shi fada wallahi insha Allah sai na ku danna mana subscribe ku danna mana ƙararrawar sanarwa da mun ɗora sabbin bidiyo za ku same su cikin sauƙi ba tare da kun sha wahala ba da ta wannan ce za ku iya samun bidiyoyi kuna ƙara mana ƙarfin gwiwa mun gode 'yan uwa